أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وآله وصحبه أجمعين amma bayan haka masu kallon mu da sauraron mu a yau a daidai wannan lokaci muna ɗauke muku da fassarar mafarkin cin gashi mafarkin cin gashi yana nuni ne da irin hali na tsanani da matsaloli da mai mafarki yake ciki idan mutum kuma ya yi mafarkin yana cin gashin kai wannan yana nuni ne da karewar matsaloli da tikewar halin tsoro da yake ciki amma ibn sirina yana fassara mafarkin cin gashi da cewa shi mai mafarkin zai ɗauki tsawon lokaci kafin ya samu kubuta daga matsaloli na rayuwa idan mara lafiya mafarkin yana cire gashi cikin abincinsa ko cikin bakinsa hakan dalili ne na kusantar samun waraka daga wannan cuta tumbukewar gashi kuma dalili ne na gushewar bakin ciki da hasada ga mai mafarki insha wanda ya mafarkin yana cin gashi kuma yana ta ƙoƙarin cirewa amma ya kasa Sheikh Muhammad Ibn Sirina ya fassara hakan da wannan mai mafarki an masa sihiri ko kuma ana masa matsanancin hasada ya zama dole gare shi ya miƙe tsaye wajen neman magani da ruƙiya irin yadda shari'ar musulunci ta tanadar. Hakanan idan mai mafarki ya ga yana cire gashi a cikin abincinsa hakan yana nufin shi mai mafarkin an masa asiri ko sihiri a cikin abincinsa ko abin shansa amma Allah ya ƙetarar da shi kuma ya tsirar da shi daga makircin wanda suka masa makirci idan budurwa wacce ba matar aure ba ta mafarkin tana cin gashi a abincinta ko kuma a cikin abincin ko kuma a cikin bakinta hakan ishara ne da kasantuwar ita mai mafarkin wasu 'yan uwanta makusantarta ko ƙawayenta suna mata matsanancin hasada ko kuma sun mata sihiri Allah shi kiyaye mu sai dai idan budurwa ta ga tana cire gashi daga bakinta wannan ishara ne da samun tsiranta daga matsaloli sihiri da damuwa insha Allahu ita kuma matar aure cin gashi a mafarkinta shiga ne cikin rikici da matsaloli da saɓani na auratayya tsakaninta da mijinta idan kuma ta ga gashi a cikin abincinta hakan yana nufin tana cikin wasu matsaloli da damuwa wanda ko da makusantarta ba za ta iya sanar da su ba hakanan ita ma matar aure cire gashi a cikin abincinta ko cikin bakinta mutane daga damuwa da matsaloli na rayuwa insha Allah Allah shi ne mafi sani da ɗaukaka dan za mu dakata muku daga fassarar mafarkin cin gashi kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku yi like na bidiyon namu sannan ku shiya domin yan uwa su amfana sannan muna maraba da tambayoyinku a sashinmu na comment da sannu insha Allah za mu ba ku amsar su a rubuce ko kuma mai muku bidiyon su daga nan muke ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Thank you.